Labari mai daɗi daga hannun Matiyu Matiyu Sura ɗaya Littafin tarihin asalin Yesu almasihu, ɗan Dauda, wanda shi ma ɗan Ibrahim ne. Ibrahim ya haifi Ishaku, Ishaku ya haifi Yakub, Yakub ya haifi Yahuda da ’yan uwansa, Yahuda ya haifi Feres da Zera, mamarsu kuwa Tama. Feres ya haifi Hezron, Hezron ya haifi Aram, Aram ya haifi Aminadab, Aminadab ya haifi Nashon, Nashon ya haifi Salmon, Salmon ya haifi Boaz, mamarsa kuwa Rahab ce, Boaz ya haifi Obed, mamarsa kuwa Ruth ce, Obed ya haifi Yese, Yese ya haifi Sarki Dauda. Dauda ya haifi Solomon, mamarsa kuwa Barsheba, wanda da matar Uriya ce. Solomon ya haifi Rehobawam, Rehobawam ya haifi Abiya, Abiya ya haifi Asa, Asa ya haifi Yehoshaphat, Yehoshaphat ya haifi Yoram, Yoram ya haifi Uziya, Uziya ya haifi Yotam, Yotam ya haifi Ahaz, ahas ya haifi Hezekiya, Hezekiya ya haifi Manase, Manase ya haifi Amon, Amon ya haifi Yosiya, Yosiya ya haifi Yekoniya da ’yan uwansa a lokacin da aka kwashi mutane Yahuda zuwa bauta a ƙasar Babila. Bayan da aka kai su Babila, Yekoniya ya haifi shayatiyal shayatiyal ya haifi Zerubabel. Zerubbabel ya haifi Abihud, Abihud ya haifi Eliyakim, Eliyakim ya haifi Azo, Azo ya haifi Zadok, Zadok ya haifi Akim, Akim ya haifi Eliyud, Eliyud ya haifi Eleazar. Eleazar ya haifi Matan, Matan ya haifi Yakub, Yakub ya haifi Yusuf, mijin Maryamu, Maryamu ta haifi Yesu. wanda ake ce da shi almasihu, wato, dukan tsara daga Ibrahim zuwa Dauda, tsara goma sha hudu ce, daga Dauda zuwa lokacin da aka kwashi Isra'ilawa zuwa bauta a Babila, tsara goma sha hudu ce, daga bauta a Babila kuma zuwa haihuwar almasihu, tsara goma sha hudu ce. Ga yadda aka haifi Yesu almasihu, lokacin da Yusuf yake neman Maryamu, mamar Yesu, da aure, tun ba a ɗaura musu aure ba, sai ya zama tana da ciki daga Ruhu mai tsarki. Saurayinta Yusuf yana da kirki, kuma baya so ya ba ta kunya a cikin mutane, sai ya yi tunani ya sake ta shiru a ɓoye. Amma yana cikin wannan tunani, sai ga wani mala'ikan Ubangiji. ya bayyana gare shi a mafarki ya ce masa, Yusuf ɗan dauda, kada ka ji tsoron ɗaukar Maryamu ta zama matarka, domin cikin nan nata daga Ruhu mai tsarki ne. Za ta haifi ɗa, za ka sa masa suna Yesu, domin shi ne zai ceci mutanensa daga zunubansu. Dukan wannan ya faru ne domin a cika abin da Ubangiji ya faɗa ta bakin annabi cewa, Budurwa za ta yi ciki, ta haifi ɗa, za a kuma sa masa suna Immanuel. Ma'anar Immanuel ita ce, Allah yana tare da mu, da Yusuf ya farka daga barci, sai ya bi umarnin mala'ikan Ubangiji, Yusuf kuwa ya ɗauki Maryamu ta zama matarsa, amma bai santa ba, sai bayan da ta haifi ɗanta. ya kuma sa masa suna Yesu.